Fadime, littafi na hudu. Masu saurari na idan ba manta ba a cikin littafi na uku. Mun dakata ne a daidai inda. Idan ba haka ba, tun fari me ya kai shi yanke shawarar nan. Amma kuma ai ba yadda za su yi ne a lokacin. Allah sarki wannan kenan to kuma ɗaura kawai don jin yadda za ta kaya. Wallahi umma a lokacin wannan ce kaɗai mafitar da muke ganin za ta kare mu daga shirinta kar ki manta asirin nan fa gaske ne da ka yarda da baka yarda ba in dai Allah ya yi sai ya same ka na so na ɗauke ta mu gudu ko gidansu musan ne amma da kansa ya ce mini ba gidansu ba ko kabari na haƙa na binne ta babu abin da zai hana su aiwatar da nufinsu to me aka yi kenan umma hakan ne kawai shine mafita a lokacin sannan likitan fa kwana 24 ya ce idan har ba a dawo ba abin zai taɓa ta sosai yanda ko an yi magani ba lalle yayi ba to kin ga ai da sauran kwanaki wanda cikin su nake sa ran samunta awu to madalla tunda har ka gama yankewa kanka hukuncin ka same ta kama manta hakan ne me na zuwa kama san da hakan ne me na zuwa ka saka ni gaba kana kuka ni ba fata nake ba amma wallahi ka kuskura sanadin wannan abun wani abu ya sami yariyan nan hmm. tsoro nake ji umma ba na so abin da nake zato ya faru ki mini addu'a Allah shaidata ne turanar da na fara ganinta har yau din nan ba na jin daɗin rayuwata kamar yadda nake jinta a gabanin saninta a hankali ya limshe idanuwansa zuciyarsa na hararo masa sanda ya fara haɗuwa da ita Allah sarki wannan kenan shekaru biyu baya idan bai manta ba a wani yammacin laraba ne cikin kauyen bebeji ya raka abokinsa musa a gidan mai garin garin kasancewarsa mai son rayuwar kauye a bakin rafin garin ya fara ganinta sunkuye tana kuka kamar ranta zai fita gaban rigarta ya yi kace-kace da jini da wani bakin abu kamar gawayi magana yake mata amma kukan da take yi ya hana ta amsa masa ganin hakan ya sa da hanzarinsa ya karasa gayyata yana mai ɗago ta yarinya ce sosai da ba za ta gaza shekaru goma sha ɗaya ba rarrashinta ya fara yi inda da kyar ya samu ta yi shiru me yasa me kike kuka ke kaɗai a bakin rafi ko tsoron duhun mangariba da ya yi bakya ji jinin me haka a rigarki uwala ce ta yanka min kirjina da wuta wai sai ta mini billan kaɗangare irin na danginsu ta furta cikin shekar kuka tana mai ɗaga masa kirjin kirjintan da ko kirgan dangi bata fara ba ya caba-caba da shafcecen zanen kadangare da aka turbuɗe shi da bakin kwalli sannu to me yasa tun kina yarinya ba a yi miki ba sai yanzu da kika san zafin kome ai babana baya so yanzu ma don ta ga ya mutu ne ta yi mini allah ya ji kansa ina mamarki to da har ta bari aka yi miki tare da babana ta mutu shiru yayi cike da tausaya wa maraicinta Allah ya saka miki to tunda aka yi miki abin da bakya so yanzu dai ki bar kukan ko bakya so na zame miki kawa kamar maman sai sannan ta ɗago tana kare masa kallo sai kuma ta washe baki tana masa murmushi ɗan gayu da kai za ka yi kawa da ni kalle ni fa dukun dukun ka san me uwale fa ba ta yarda na yi wanka sai bayan juma'a biyu uwale muguwa ce dama babana dama babana bai mutu ba da ban zauna a gidansu ba ni dai yanzu baki kawar da ni kenan har fa karatu zan dinga koya miki ko ba kya son ki iya turanci ya faɗa cikin son mantar da ita zancen ina so mana kaga han sai ma kullum sai ta je makaranta ni ce uwale ta cire ni tunda babana ya mutu da gaske zaka na koya mini sosai ma indi zaki bari indi har zaki bar wa uwale kuka tab ba zan iya ba ban san suna zuwa ba ni ma me fa kukan mana nan da nan ya fara dariya yana mamakin daɗin da yake ji ganin har ta ware suna hira to me sunan kawartawa me, amma babana tauraruwa yake ce mini wai a sama akwai wata tauraruwa mai haske sosai ana ce mata um, kaji sunan zara e eh, yawwa ita cikin dariya yake faɗin to menene kuma Fadime suna mai daraja kun bata shi Fatima za ki dinga cewa daga yau faɗa na ji Fatima ta faɗa cikin sanyin murya yauwa kawalli ni kuma yaya sunana tashi mu je na raka ki gida to kin ga sai na gaida uwale ni ma zaro ido ta yi kallonsa zaro ido ta yi tana kallonsa hannunta bisa kirji kana so ta biyo ka da muciya kenan a'a gaskiya ka yi tafiyarka ni ma zan tafi gobe ma za ka zo aiko kullum ni sai na zo nan zan zo mana kafin mu tafi amma tun da garinmu da nisa zan na zuwa ganin kanwata duk sati muna karatunmu ina son kanwata ta yi kokari ta zama abin alfahari ga uwale kallonsa ta tsayayi a hankali kuma sai ta furta maganar ka iri ɗaya da ta babana to tun daga wannan lokacin fa shakuwa mai girma ta wanzu tsakaninsu har ta kai baya cika satin bai zo ya ga fadime ba nisan da ke tsakanin makarfi da bebeji ya daɗe da ɓacewa cikin idanuwan yaya babban burinsa fadime ta yi ilimi ta kuma zauna cikin farin ciki tun yana mamakin yadda kullum ya zo zai same ta cikin bakin ciki ko cikin jinya mai zafi har abin ya zame masa jiki akwai ranar da ya zo ya tarda ta da karyayyar kafa bakin nan ya kumbura suntum don azaba take sanar da shi kujera uwale ta dinga dukanta ta dinga sanar da shi da kujera uwale ta dinga dukanta ranar kawai don ta yi barin nikan gero da ta kai kasuwa rungume ta kawai ya yi shi ma yana tsiyayar hawaye ji yake ina ma yana da yancin da zai ɗauke ta zuwa inda za ta huta wata kauna mai ban mamaki yake mafaɗime kaunar da ta zarce a tsaya lissafi ko lissafa adadinta kaunar da ta fi irin wacce cibunzu ya shimfiɗa ma deluwa wada kai deluwa wada fana zuwa muku shi ma nan ba da daɗewa ba sai dai wani zubin har yakan kasa ɓoyewa gare ta sau da yawa yana mata karatu yana kauce hanya da wasu mabambanta kalmomin da suke da wuyar fasaruwa gare ta har takan tsare shi da tambayar yaya mai kake faɗa ne murmushi yakan yi ya basar da faɗin wataran zaki sani wataran sani fatima haka suka ci gaba da rayuwa ya zamana fadime ko uwale za ta sa mata tsinin wuka don kar ta fita gare sa sai ta san yadda ta yi ta kubce sai dai a ga shigowarta gabanin ba. littafin karatunta kuwa su ne makamashin uwale na kokon safe hakan ba zai hana washe gari ta sake ganin ta da wani ba ba kuma zai kankare wanda ya shiga cikin nagartacciyar kwanyarta ba har sai zuwa ranar da ba za ta taɓa gogewa a tarihin rayuwarta ba ranar da ya gama ciki cikun sama ma fadime makarantar kwana ta hanyar abokinsa headmaster ya gama haɗo duk wani abin bukata fatansa kawai ya zo ya tar da fadima ta kai shi gurin baba malam don ya yarje masa kan kudurinsa. shekarar su biyu cip a wannan ranar karfe sha ɗaya daidai ta masa a bakin rafin ya haɗa haɗe cikin shaddarsa mai kalar sararin samaniya bai da wata makusa ta cikar halitta sai dai ma akalla a yi san barka sumar nan ta kwanta luf-luf tana ɗaukar ido kai ka ce ta ɗiye zo gurin wata gandamemiyar budurwa ba kwaila fadima ba jefi-jefi yakan duba agogon hannunsa yana ɗan tsaki san samunsa su gama komai a yau ya danƙata a hannun principal shi ma hankalinsa ya kwanta ya yi abin da zai fishe shi yana shirin tashi ya zazzaga yana shirin tashi ya zazzaga ya ga tahowarta sanyayyar murmushi ya sake yana mai ƙara gyara zaman hularsa jikinsa ne ya fara sanyi sa'ilin da ya kula ba ma a cikin hayyacinta take tahowa ba don kuwaninta bisa kanta fuskarta na tsiyayar da hawaye da saurinsa ya isa gareta yana mai kare mata kallo ba ko takalmi a kafarta haka ta ratsa dajin ta taho kome da ya kusa zuwa karshe ya furta a zuciyarsa bayan ya gama nazarinta kafin ya yi magana ta riga shi tana mai kankame hannuwansa bakinta na karkarwa yaya ka gudu da ni Uwale za ta kashe ni. Ita ta kashe su baba. Wuta ta sa ma baba sai ta kara kankame shi. Alamunta na nuna a tsorace take sosai shi kansa kalamunta sun razana sa. Anya akwai kiyayyar da za ta sa ka kona mutum? Da hanzari ya hau girgiza ta goshinsa har ya fara tsatsafo da gumi. Me, me, me kike faɗa ne haka? Ban hana ki karya ba? Ina kika ji wannan yasashen zancen? wa ma ya gaya miki mace na iya kisa maza ne kawai suke ki da gaske nake yaya tun shekaran jiya na ji suna faɗa ita da salame tana cewa ni ma za ta kona ni yadda ta kona babana ta kuma san naji sai dai ba su yi mini komai ba da suka ganni sai ɗazu na ji abin da za su mini tsoro nake ji yaya ka gudu da ni hauka ta ce za ta saka mini ba na so na zama mahaukaciya irin Madu mahaukaci ba zan yi karatu ba zan dinga cin abincin bola ne ina yawo ba kaya ganin ta fara fita hayyacinta ya yi saurin janta bakin rafin a hankali ya fara ɗiban ruwan yana zuba mata a fuskarta jikinsa kawai rawa yake duk yadda sanyin ruwan ke ratsa ta bakinta ya kasa shiru kawai zubo maganganu take cikin fitar hayyaci jiye kansa na juyawa kowar za ta hau kuwar za ta haukata ni kunnuwansa ke ɗauka da karfi ya daka mata tsawa yana mai taushe mata baki stop this nonsense fatima tsit ta ji jikinta na bari tsit ta yi jikinta na bari sai kuma ta juya da sauri ta kama tafiya tana haɗa hanya tunawa da ya yi da bata san ba ta san tsawa yanzu za ta gigice ta fita hayyacinta ya sa shi binta da hanzari ya ci mata jawo ta yi jikinsa yana mai kankame ta ke ina son kai haba ba za ta yiwu ba ya kuma isa haka kisa fa ina mu tafi kawai ko gurin mamana ne sambatin da ya kama kenan yana mai bubbuga bayanta sai kuma ya kama hannunta suka bar gurin kai tsaye gida mafarki gida makarfi ya da ita sai dai maimakon ya wuce gidansu kai tsaye sai ya yi gidansu musa inda Allah ya taimake shi ɗakin Musa a zaure yake bai kuma rufe kofar ba dan dan saka ya ta yayi nan ya ce Fadime ta zauna shi kuma ya ba zama neman Musa ko da Musan ya ji zancen ba karamin razana shi ma yayi ba sai dai ya tabbatar musu sun gudu ba su tsira ba ne don kuwa asiri kowa karami yayi ya binne mutum cikinsa sai ya bi ta har can ɗin sai dai kasancewar karatunsa kenan bangaren masu taɓin hankali akwai wata shawara da yake ganin za ta fidda su amma fa tana da matukar hatsari harar musan ya fara yi bayan ya ji gurguwar shawarar tasa sai dai ga mamakinsa fadime cewa ta yi ta yarda har da ɗan murmushinta tana mai share hawayenta musan ne ya dafa kafaɗarsa cikin rarrashi hakuri kawai za ka yi a yi hakan ba fa dawwama za ta yi da shi ba ta kwana 24 kawai za ta yi da lokacin yayi za ku dawo sai a mata wacce za ta dawo da ita cikakken hankalinta ba ta da wani side effect sai dai idan an haura lokacin da aka ɗiba ne shi ne yake zama ƙila wakala amma idan ba haka ba ba abin da za ku yi da zai kau da tunanin marikiyar tata daga kanta ba dai hauka take so ta yi ba to idan ta haukace ɗin a hankali kai kuma bayan 'yan kwanaki sai ka ɗauke ta daga ƙauyen duka kaga kenan mutanen gari za su ɗauka fatima ta haukace ta bi dawa shi kenan sai ki je gurin umman har zuwa sanda za ta gama karatun mm, lokacin da ta gama karatun mu sha biki ya kare shi zancen da zolaya sauke numfashi yayi yana dubansa ni fa hankalina ya gaza kwanciya da wannan abin baka tunanin a samu akasin da zai hana mu zuwa a kan lokaci kar ka yawaita tunani kan abin da bai faru ba abin da ya riga ya faru shi ake so a tattauna kansa idan har hankalinka bai kwanta da hakan ba shi kenan sai a kyale amma ni ina tausayin yadda za a ɓata rayuwar yarinya da yanzu za ta fara shuka tata rayuwar ba fa hauka za ta yi tuburan ba a'a ita lalurar a'a ita allurar ita allurar tana ɗan karkatar da wasu na'urori ne da ke sarrafa dukkan wani motsi na ɗan adam daga wannan sashi zuwa wancan ta yadda zai dinga yin abu amala ba bisa hankali ba ba kuma fa lalle a samu matsalar da take tunanin ba ka yarda kawai tunda har ita ta amince insha Allahu ba abin da zai faru tunda kyakkyawar niyya za ku yi hakan babban daɗin ma da babu wani hukunci da ya hau kanta hmm, shikenan Allah ya kare mu ba karam ba karamar kwakwa suka sha da babban likitan ba kafin ya yarda ya musu bisa zunzurutun kuɗi har naira dubu tamanin a cewarsa hujjarsu ta yi kaɗan da za su aikata wannan ɗanyen aikin shi ba don ya ga yadda yarinyar ke girmama su ba da fari ɗauka sato satota suka yi suke son batar da tunaninta don kar ta tona musu asiri sau uku yana tambayar ta ta amince tana ce masa eh karshe ma sai ta fashe masa da kuka tana mai rokansa da ya yi mata ya dai bisa sharaɗin duk abin da ya faru kar su tuhume shi su tuhume jahilin tunaninsu da yake gaskata musu akwai asiri a duniya don ko shi zurfaffen ilimin bokonsa bai yi zurfin da zai yarda akwai wani aljani da ke yawo jikin bil'adam ba balle uwa uba asirin ya fi sanin su cikin mabambantan tatsuniyoyi na tun iyaye da kakanni haka dai suka rabu yana kara gargaɗinsu kan da zarar lokacin da ya ɗiba ya cika su yi gaggawar dawo da ita gishir-gishirin da ya ji bisa labbansa ne ya ankarar da shi da zufan da zurfin tunanin da ya nausa kan rayuwarsa da Fatima a sannu ya ɗora kansa bisa cinyar umman nasa jikinsa ya yi sanyi kalau ido limshe yake furta Allah ga baiwarka ka tsare ta duk inda take a faɗin duniyar nan Allah sarki wannan kenan to binkel kenan faɗi me ba hauka take ba allura aka mata ita kuma wancan ta ɗauka cewa hauka cewa ta yi kuma je zuwa to dai kawai don jin yadda za ta kaya can ko ɗayan ɓangaren hannu bisa kirji take kallon malam tana kallon salame tun bayan da ta gama jin zancensa ba ta taɓa zaton 'yar faɗimen nan za ta iya shirya makirci har haka ba wai ita za a kauda ma tunani cikin sigar rainin hankali daga abin da ta kudirta ina uban burbushe ma ya yi kaɗan ballanta na yar kiyashin yarinyar nan kin tsokano tsuliyar dodo ido na idanki sai kin gwammace falmata ba da haɗa makwanci da bashari ba an samu cikinki ta furta tana duban salame zan cinna mata wuta ne tamkar yadda na cinna ma ubanta bashari na daidaita rayuwarta yanda na ɗaiɗaita rayuwar uwarta idan an yi duniya don manzo to faɗi me ba za ta taɓa. ɗanɗana jin daɗinta ba dube ni nan salame ban taɓa tsanar wata halitta sama da yadda na tsani bashari da duk abin da ya haɗa jini da shi ba ke ko da sissifin soro ne na tsane shi tsanar da har har makwabtansa ta shafe su bar ganin ina auren yayansa na rantse da mahaliccina idan akwai asirin da zan fasa idan akwai asirin da zan fasa kokon kan mutum na shanye makwarɗar cikinsa sai na fasa na sha idan har zai watsa mini rayuwar yarinyar nan a duniya kalli nan tafurta tana mai buɗe tafin hannunta a hannun nan zan dinga juya rayuwarta zuwa yadda na so sai na mayar da ita bakar karya abin gudu ga jama'ar duniya yadda bashari bai bar duniya Duniya ta da salama ba haka har cikin kabari ba na fatan ya samu salama daga shi har diyar tasa sororo salami ta yi tana binta da kallo a karo na farko kenan tun kulla kawancensu sama da shekara goma sha biyar da tsoron uwale ya ɗarsu a cikin zuciyarta ba ta taɓa ganin zazzafar kiyayya irin wannan ba a ɗarare ta miƙe tana mai bin bayanta fes ta fito cikin zani da rigar da kande ta sa mata bayan ta gama wanke mata duk wani annaƙiya da gansa kukar fatarta da cikin gashinta masha Allah kawai hajiya ke ambato ganin irin kyawun da ta yi idan ba zaman minti goma ka da ita ba a haka ba zaka ce tana da ba za ka ce tana da lalurar taɓin hankali ba abinci aka zuba mata inda ta zauna kusa da hajiya tana ci tana mata surutanta wasu na hankali wasu kuma na akasinsa sakowarsa girne ya saka ta tashi da hanzari ita da kwanon nata ta isa gabansa tana kallonsa shi ma kallon nata ya tsaya yi kan kuma ya doka mata harara yana furta kauce daga gabana don Allah kin kafe ni da idanuwa kamar manya kamar mayya kafin uwale kanin uwale kanin uwale zan bi ka inda zaka banza ya mata ganin ma ta raina masa hankali ya kalli hajiya da ke murmushi ka je da ita mana ko yi ra'aita ta yaka kasa maganar da yayi niyyar yi yayi sai kawai ya juya yana mai faɗin sai na dawo hajiya Fadime ma abincin ta ajiye ta yi sama inda aka nuna mata za ta na kwana sai dai maimakon ta buɗe nata ɗakin sai ta yi ɗaya ɗakin da take gab da matattakalar benin buɗewa ta fara yi da dukkanin karfinta amma kofar ta ki buɗuwa alamun an saka luk hakura ta yi ta dawo ɗakinta nan ma maimakon ta kwanta bisa tattausan madaidaicin gadon nata sai ta shige karkashin gadon ta kwanta a hankali nan nauyin bacci ya sace ta da wuri kan dai ta shigo ɗakin da zummar tashin fadime a yi wankan safe sai dai wayan babu ita a kan gadon babu alamun ma mutum ya kwana samansa toilet ɗin ɗakin ta buɗe nan ma ba ta ciki fita ta yi da hanzari ɗakin hajiya nan ma ba ta ganta ba sai hajiya da ke nannaɗe wasu kaya lafiya dai kan dai na ganki kamar a firgice ina fa lafiya hajiya ban ɗiyar nan ba na ɗauka nan ta zo nan da nan hajiya ta miƙe ban gane ba ai ɗakinta ta kwana don sai da na ga shigarta na tafi kin leka gurin ilu ko ta farka ba ta ga kowa ba ta fice can to to bara na je gun nasa tare da hajiyar suka fito ilu ya ce ko masallaci bai fita ba balle a ce za ta fita sannan hankalin hajiya ya fara tashi ba shiri ta ce makande ta ɗauko mata wayarta a kira babban mutum fasa kai wayar kunne ta yi ganin fadime ta sauko tana mutsutsuka ido kallon kan da ta yi ta dawo ga kallonta ga fadime da ta tsaya tana kallon su ina kika shige ne ana ta neman ki bacci nake inda kika kai ni jiya kande kika ce bata ɗakin nata kwarai kama jiya, har bayan gida na duba ta la baki kwankwasa mini gadon ba aida na fito ban san kina nema na ba wai karkashin gadon kika shiga kika kwanta faɗi me shiru ta ma hajiyar tana kallon dining table kar ki sake bacci kasan gado in ba ki son gadon za a shimfiɗa miki bargo ki kwanta a ƙasa, kin ji ko ku bani abinci na da hanzari kan ta riko hannunta mu je ki daure jikinki da baki sai ki zo ki ce nan suka tafi tana ta waigen kulolin da aka jera bisa dainin din awa guda cir suka kwashe sai ga fadime ta sauko har ta fi jiya kyawun gani lokacin hajiya da alhaji har sagir sun fara cin nasu tsayawa ta tana kallon alhajin ganin haka hajiya ta yi ganin haka ajiyarta ya fito ta ta kuwa tafi ita ma ta ja kujera ta zauna kusa da sagir hajiya shine baban babban mutum ko mun same ku lafiya baba da murmushi yake kallanta kasancewar hajiyar ta ba shi labarin komai da ran jiya lafiya kalau yar baba ya jikin na la har ka tuna mini babana shi ma idan na masa abin daɗi har yar baba yake ce mini amma fa yanzu tauraruwa sunana To tauraruwa, ishiru a ci abinci, alhajin ya faɗa fuskarsa fal murmushi shi kam daga gare shi ba shi da wata matsala don dama marmarin ɗiya mace yake yi. ‘Ya'yansa kenan biyu, Abdullahi babban mutum sai auta sagir. To waye ki daɗin iyali, shi dan shi ne ma a bar masa ita nan har abada ta zama ɗiyar cikinsa. Sagir kuwa da sauri ya ajiye fok ɗin hannunsa yana mata kallon mamaki in bai yi da gaske ba yarinyar nan ba karamin raina shi za ta yi ba ga hajiya can gefe tana fesin alhaji ba za ta zauna kusa da ita ba sai shi ke tashi ki koma kusa da hajiya tun kan na saba miki ni sa'an wasanki ne wai ko kallonsa ba ta yi ba hankalinta na kan hajiya da ke zuba mata abincin stupid magana nake miki fa za ki tashi ko sai na barar da ke ke da abincin ya furta yana dukan teburin hakan ne ya razana ta ta ɗago tana kallonsa sai kuma ta washe baki la kanin uwale yaushe ka dawo takaici ya sake saka shi komawa dabas yana kallon alhaji da ke masa dariya ka barta ta zauna mana tunda ba kanka take zaune ba kaga ita bata ma lura kana gurin ba fok ɗinsa ya ɗauka yana jujjuya shi cikin abincin fadime ko ana tura mata ta zare tarkacen cokalin ta aza hannunta sai da ta ci ta yi nak hankalinta ya dawo kansa gir da har yanzu caccakar abincin yake yi yana latsa fon kamar baya so fakar idansa ta yi ta kwashe kashin da ta tsotsa ta taune shi ya zama diddigi a hankali ta watsa cikin abincinsa ba idan haji ya bare na alhaji kasancewar suna 'yar hiransu Akan kan idanta ya ɗebo har da ɗan murmushi yana kallon wayarsa ya kai abincin baki sai da ta tabbatar ya haɗe tukunnan ta yi shewa tana kyakyata dariya har da rike ciki tana nuna sagir da hannunta dukansu ido suka zuba mata ba su san abin da ta gani take dariya haka ba wallahi hajiya kanin uwale ya ci abincin baki na, Wat ya furta da karfi yana miƙewa tsaye sai yanzu ya kalli plate ɗin nasa tabbas ga burbushin taunan kashi a ciki ji yayi cikinsa ya wani ya mutse da gudu ya yi toilet ɗin falon yana kakarin amai sai da ya amayar da duk abin da ya ci tukunnan ya fito ido jajir yana huci ba zan iya ba zan iya rugurguza mata kashi idan har ba za a daina haɗa mazaunina da na mahaukaciyar nan ba zan bar muku gidan ga baki ɗaya a neme ni a rasa na rantse da Allah me aka ɗauke ni ne an ce sai na zauna an ce sai ta zauna da mu na hakura ban ce komai ba to akan wani dalili kuma za a haɗa gurin cin abinci na da ita ina mahaukaci ina dining table kuma ku duba ku gani ni kadai take gwadawa hukun take gwadawa haukanta ina jin ta har har gaishe da alhaji take yi ni na dora mata da za ta dinga sauke mini shi a kuma hana ni ɗaukar mataki a kanta wannan ba a bar tausayi ba ce ina faɗa muku za ku yi nadamar rike ta za ku yi nadama lokacin da ta za ku yi nadama lokacin da bata da amfani amma shi kenan ta sauke ta sauke makan marar kunyar banza marar kunyar hofi su alhaji su alhajin zaka sa gaba da masifa kamar kai ka haife su wane ne sila ina ce ba kai ne ka jawo aka taho da ita nan din ba na faɗa na kara faɗi Sagir ko za ka mutu Fatima yanzu ta fara zaman gidan nan idan ba ka son ganin ta kullum safiya ka dinga liƙe idanuwan naka na dama kuma sai dai kai ka ganta babu ta yadda za a yi ka yi taimako domin Allah ya zama tsiya sai dai kaddara ke kuma 'yar tauraruwa kin kyauta mini sosai nan gaba ma a baki zai baki da hannunsa amma dai kar ki sake zuba masa abinci amma kar ki sake zuba masa abincin bakin ki babban mutum ya furta shigowarsa kenan ya tar da zancen a'a sagirfa da gaskiyarta a'a sagirfa da gaskiyarsa idan ma ta kara haka sai na zane mata hannu akan me ya ci daɗin yar ɗiya ba zai yi faɗa ba ya ka auta ya hakuri da kai na zan ɗau matakin lamarin nan babba maza kira likitan naka mu yi abin da zai fishe mu ko auta ya samu lafiya dan murmushi sagir din yayi jin abin da alhajin ya faɗa gaishe da yayan yayi cikin ladabi kana ya tashi ya bar wurin shi ma dai babban zama yayi yana mai gaida su nan fa ya sanar da su dokta musbahun ba yanzu zai komo daga tafiyar ba sai bayan sati biyu Allah ya nuna mana kawai alhajin Allah ya nuna mana kawai hajiya ta iya cewa suka shiga tattaunawa kan lamuran da suka shafe su hakanan dai fadime ta ci gaba da zama da su da daɗi babu daɗi har ta samu wata guda cur a gidan cikin wata uku nan sagir mutuwa ne kawai bai yi ba akwai ranar da ya kawo abokansa gidan ba karamin ɓacin rai ta saka masa ranar ba kawai suna tsaka da hirarsu sai gata ta faɗo falon tana tattare zaninta har saman santala santalan cinyoyinta duka suka zuba mata ido kasancewar ranar suka fara ganinta kafin ya yi magana ta riga shi kanin uwale ajiya ta ce ka zo ka mini tsarkin kashi wat abokan suka faɗa a tare suna kallon sa. bai san sa'ad da ya malmalo a shar ya narka mata ba don ubanki ta shi kiɓace min daga nan ina kika taɓa ganin miyar budurwa kamar ki amma ta tsarki ko yau haukan naki haka ya rawaito miki sorry friend mahaukaciya ce kar ku ji shirminta don Allah la wallahi karya yake yi don ya gan ku ne kun ganni fa ta tashi tana juyawa a gabansu ina haukan anan kawai dai bai so ya mini ne don kar ku yi masa dariya amma kullum shi yake yi mini ko a wando na shi yake wanke mini oh Allah ne kam na shiga uku ya furta yana dafe kansa ya yi da nufin fincikarta ya ga wurin wayan har sun watse da sauri ya bi su suna shirin da motarsu hakanan ya ya babba su hakuri suka ce ba komai sun fahimci lamarin a ranar iya so ya mata dukan da zai kwantar da ita amma hajiya ta shiga tsakani hakanan suke rayuwa bai da wata fawa a kanta koyaushe ita ke cin nasarar bata masa rai yau da farin ciki fal babban mutum ya shigo gidan yana mai kwalama tauraruwa kira sai ko ga ta gabansa daukan ɗauko hijabin ki maza mu tafi asibiti dr musbahu na can yana jiran mu dariya ta kama yi tana tafe sai kuma ta je ta ɗauko sallama suka yi mahajiya suna shirin fita sarge sagir ya sawo kai har sun wuce shi sai kuma babban mutum ya tsaya da ɗan murmushi sagir zomana ya faɗa yana ɗan ya fito shi yauwa ɗauko motarka ka kai fatima gurin musbahu yana asibiti yanzu haka na masa bayanin komai kawai shiga za ku yi ni ma zan taho ina gama abin da ke gabana ni yaya to da waye nake idan ba da kai ba sagir gaskiya yaya mota ta babu mai buɗe but ɗin motar tawa akwai mai ka ɗauka ka zuba